يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 ga watan biyar shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 28 ga watan uku shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu nuna littafi mai tarin albarka nabiyur rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu Muhammad Tani Umar Rijiyar Lemo za mu tashi a shafi na 193 eh, inda malam iya rubutu da babban baki ice Yahudu bane Quraiza Yahudawan zuriyar Quraiza Yahudawan zuriyar Quraiza wal munafiquna fi hadha al-ghazw da kuma wato ainihin fi hadhihi al-ghazwa kai ko amma aka sa hadha al-ghazwa fi hadhihi al-ghazwa ya kamata a samu hakuri a nan wato yahudawan banu quraiza da kuma munafukai a wannan yaƙi mala amma banu quraiza amma su yahudawan banu ƙuraida fahim ihda ƙaba'ilul yahud fahim ihda ƙaba'ilul yahud su ɗaya ne daga cikin ƙabilun yahudawa fil madinati da ke zaune a cikin garin madina wa min ashaddihim ba'sa suna daga cikin mafi tsananinsu wajen yaƙi wa adawatan da kuma gaba وقد أقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة haƙiƙa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ƙulla alƙawari da yarjejeniya tsakaninsa da su kama fa'ala ma ikhwanihim bani qainuqa kamar yadda yayi da ‘yan uwansu Yahudawan qainuqa wa banin nadir da kuma yahudawan banin nadir wa qad salafa alhadithu anhum su hadisi ma'ana zance akan su ya gabata an gama magana akan banu qainuqa da banu nadir yanzu kuma muna cikin banu quraiba wa qad kanat hadhihi almu'ahada wannan kulla alkawari da ke tsakanin su wato an kulla shi ne akan taqdi an kuna banu quraiza juz'an min al-jaysh al-mudafi an al-madina wannan wato alƙawari yana hukunta ya zartar da cewa lalle su waɗannan yahudawan zuriyar ƙuraiza su zamanto wani yanki wani sashi na rundunar da ke baiwa madina kariya da tsaro duk sanda wani abu ya karo madina da su za a haɗu a tare wani na daga cikin yarjejeniya da alkawarin da suka kulla da manzo sallallahu alaihi wasallam ba za su ba da kafa ta fuskar su a wato farma madina ba walakin gadar sai dai saba alkawari wal khiyana da kuma ha'inci walakin gadara wal khiyanata sai dai wato karya alkawari da ha'inci la tufariqu riqabahum ba bai rabuwa da wuyansu ma'ana saba alkawari da ha'inci ya zama kamar wani abin wuya da ke rataye da wuyansu bai rabuwa da jikin wuyansu walaƙad kana li huyayi bin akhbal min zu'ama ibanin nadir daurun kabir haƙiƙa luhayyu dan akhbab ya kasance ina da wata rawa da ya taka wanda yana daga cikin jagororin yahudawan banin nazir to ya taka rawa kabir wacce take mai girman gaske fi naqdi bani quraiza al-mu'ahada wajen ganin su yahudawan banu quraiza sun warware alkawarinsu da manzo shine kanwa uwa gamin da ijawo suka saba alkawari ba yahude itin kuɗa ba yahude ya faɗa tsaka mai wuya to ina ga kai da ba ba yahude bai tun kuɗa ka cikin sauki ne ma kama kana lahu daurun fi jimiil ahzab kamar yadda yake da wato ainihin ta cewa ko kuma wato rawa da ya taka a game da tattara wato rundunar taron dangin mayaka da za su yaƙi madina sahabbai da kuma wato ainihin manzo ja a ila ka'ab bin asad al-quradi ya zo gurin ka'ab dan asad al-quradi za'imi bani quraiba jagoran su yahudawan bani quraiba falamma sami'a bihi yayin da shi ka'ab dan asad al-quradi ya ji zuwan wato ainihin huyai dan akhbab aghlaqa baba hisnihi dunahu sai ya kulle ƙofar ganuwarsa daga gare shi ma'ana bai yadda shigo musu ba wa aba an yaftaha lahu lahu kuma ki ya bude masa kofa fanadahu sai ya kiraye shi tunda ko an kulle kofa an ka kwarma kira za a ji kira li yaftaha lahu ikiraye shi domin ya bude masa kofa fa qala lahu ya huyay sai shi wato kab dan asad ya ce kai huyai innaka mru'un mash'um kai fa na san mutum ne mai abin tsiya na san ka mutum ne mai abin tsiya wa inni ahattu muhammadan ni kuma gashi na riga na kulla alkawari da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falastu bi naqidin ma baini wa bainahu ni fa ba zan warware alkawarin da ke tsakanina da tsakaninsa ba walam ara fihi illa wafa'an wa sidqa kuma shi daga gare shi ban ga wani abu ba face cika alkawari da kwatanta gaskiya kulam ara fihi illa wafa'an wa sidqa ban ga abin yi game da alkawarin da muka yi da shi ba face in cika in yi gaskiya fama zala huyai wannan huyai dan akhtab bai gushe ba ina ta bibiyar wato ainihin ka'ab dan asad hatta fata halahu har sai da ya kai shi ga sa ya bude masa kofa ya shigo shigo ba zurfi fa qala lahu huyai sai huyay yace da shi wai haka ya ka'ab kai canka kai ka'ab me na ka hannu rufe kofa sai ina godanka sai ina roƙonka ka bude jituka bi izzid dahar ka ji na zo maka da ɗaukaka ne ta tsawon rayuwa ɗaukaka ce na kawo maka da za ta ɗore tsawon rayuwa wabe baharin tsamin kuma na zo maka da kogin da ya tumbatsa za ka sha mamaki ƙala wa maza ice me ka zo min da shi wani abu ne kake masa wannan kirari kogin da ya tumbatsa kake masa kurari kirari da ɗaukakar da take ɗorewa tsawon rayuwa ƙala ituka bi da tiha wasa wa sadatiha ice ƙuraishi na taho da su kansu baki ɗayansu da jagororinsu da shugabanninsu wa da tiha wasa wa sadatiha su ma kabilar ghatfan jagororinsu da shugabanninsu gaba ɗaya ka cokan na taho da su qad aqaduni wa ahaduni sun ƙulla yarjejeniya da alƙawari da ni ala alla yarji'u hatta nasta'sila muhammadan wa man ma'ahu akan cewa in suka zo garin madina ba za su koma su bar madina ba har sai an ga an tumbike annabi muhammad da duk wanda suke tare da shi daga madina ƙala lahu ka'ab ka'ab sai ya ce da shi ji ita wallahi bi zullid dahar na rantse maka da allah ƙasƙanci na tsawon rayuwa ka zo da shi ba ɗaukaka ta tsawon rayuwa ba وبجهام قد هراق ماءه gaya maka abin da ka zo da shi ka zo min da hadarin da babu ruwa a cikinsa wabe jihamin kuma ka zo min da hadari ne kad haraka ma'ahu wanda ya riga ya kwararar da ruwansa sai dai holokonsa kawai ya ra'adu ga wato tsawa hadarin na yi wa yabru ga walƙiya ina yi laisa fihi shay amma ba komai a cikinsa holo ne wai haka ya huyai huyai kai ne abin yi wa kaico da kace na kai ne kaiconka fada ani ni ka kyale ni wa ma ana alaihi da abin da nake kai fa inni lam ara fihi illa wafa'an wa sidqa ni fa ban ga abin yi game da alƙawarin nan da ke tsakana da Muhammadu face in cika shi in kuma yi gaskiya kuma ni ma abin da na gani tare da shi kenan cika alƙawarin da gaskiya fa ma za na huyai huyai da yake dai ya daɗe a cikin harkar tsiya shi da kansa ya ce kai fa mutum ne mai abin tsiya tun farko to tsiyan nan face take bin sa huyai bai gushe ba ina ta bibiyarsa hatta na ƙabal ahada ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya sami tabbacin cewar e yanzu kam ka'ab dan asad ya warware alkawarinsa tsakaninsa da manzon Allah ya yadda zai ruwa ya tsaki shi ma a yi wannan abin da za a yi da shi haka suke mana har yanzu ta muku shigo shigo ba zurfi in kun kita nan bangaren a biyo ta nan bangaren in kun kita nan bangaren a biyo ta nan bangaren ko ta shugabannin ku ko ta ku a ce ai zuwa aka kawo muku dauki nan ku kula ɗauke ma sami abi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ji haka ya ji cewar alkawarin da ke tsakaninsa da wato banu ƙuraiza an warware shi arsala sa'ad ibn mu'az wa sa'ad ibn ubada sayyid al aws wal khazraj sai ya aiki sa'ad dan mu'az da kuma sa'ad dan ubada shugabannin kabilun aws da khazraj da ke garin madina liyata akkada min zalika dan su je samu tabbacin faruwa haka to wanda ma ba musulmi ba kenan sai an samu tabbacin abin da ya kafin a far masa ko a dau mataki a kai ina ga kuma dan uwanka musulmi fa akhbarahu bidhalika sai suka labarta masa abin da ake zato ya faru abin da ake jin kishin kishin sa haka ne amma da suka sa gaya masa suka ga masa ta'aridan ta salan jirwaye da kamar wanka da Allah ya alama musulmi don suka da sauran musulmi su san abin da ake ciki ba abin a gaya wa kowa ba ne wahun fi muwajihatul adu a daidai lokacin da su musulmi suna shirin fuskantar abokan gaba wancan gangami na wato ainihin ƙuraishu da sauran su ga kafan da makamantansu in kuma aka gaya musu akwai matsala ta cikin gida to sai kuma a karya musu wato zuciya a sare musu gwiwa wa kada zalika musibatun azima hakan ku musiba ce jarraba ce suke mai girman gaske alal musulmi na ga su musulmi is fatahat alaihim jabahatan min wara'ihim domin yahudawa na banu ƙuraiza a wannan shiri da suka yi na karya alkawari sun buɗe wata wato shiya ko wata fuska wacce take a bayan al'ummar musulmi za su fuskanci abokan gaba ta gabansu to kuma ga wata musibar ta bayansu faƙad kana diyaruhum fil awali domin gidajen su waɗannan yahudawan banu ƙuraiza suna can shi yadda ake kira da awali junubi sharƙil madina wanda yake kodo maso gabas ɗin garin madina saboda haka za su zama wa al'ummar musulmi a baya inda kuma za a fuskanci arna ta gaba to shi abin da bahaushe yake cewa gaba kura baya sayaki wa ammal munafiquna su kuwa munafikai fahum bitanatul yahud su dama abokan sirrin yahudawa ne an ce bitsana wani wanda kana nike shi yana niƙe ka shi sa ake cewa da wato irin singlet na take na niƙar jiki ake gaya mata haka da kakku mai da la tattakhizul inda Allah yake faɗa la tattakhizul kafirina la tattakhizu ya ayyuhal ladina amanu la bai bitanatan min dunikum eh ya ku wanda kuka bada gaskiya kada ku riki wasu singileti wasu ɗan na nike da ku daga cikin wato ainihin wasunku daga cikin arna ba ko ba ja wanda ba musulmi ba na niƙa shi zai faɗi yadda za a yi da shi za a tattauna komai a gudanar to ba za a kulla alkhairi ba sai dai tsiya to saboda haka su wato ainihin munafukai abokan sirrin yahudawa ne na ihim kuma product ɗinsu ne eh kyankyasa su ce faƙat na su kam sun samu wato karsashi da nishaɗi da annashuwa fi takhdilin nasi wajen wato tabar da mutane wa isha'atul akazib da yada karyace-karyace bainahum a tsakankanin mutane wa akthiru ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil i'tizar suka kuma yawaita gabatarwa da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi uzuri na ƙarya wal isti'zan da neman izini ibasu dama wa tasallu da neman su yadda za su sadade su zare jikinsu fakanat hadhihi al-ghazawat sai waɗannan yaƙe-yaƙe da ake ta yi suka zama tamhisan taciya ce wabtila'an jarraba ce azhar Allah haula ilmunafiqin ala haqiqatihim wanda ta dalilin wannan yaƙe-yaƙe Allah ya bayyanar da waɗannan munafukai bisa haƙiƙanin inda suka sa gaba wa kashafa sariratahum kuma yaye dukkan wani sirri wani abu da suka ɓoye a rai ta tabaraka wa ta'ala Allah ya yace wa ya yaqulu almunafiqun ka tuna lokacin da munafikai suke cewa na fi qulubihim marar su da waɗanda suke da cuta ta kokwanto a cikin rayukansu ma wa'adana wa rasulu ai mu ba wani alkawari da Allah da manzo suka yi mana illa gururan kawai sai ruɗi sun kawo mu sun baro wa id minhum wa itqalat ta'ifatun minhum kuma ka tuna lokacin da wasu jama'a daga cikin munafikai suka ce ya ahala yathriba ku mutanen madina la muqama lakum ba ku ba tabbata a yaƙin da ba nasara a cikinsa ba ku ba tabbata a da ba nasara cikinsa ma'ana ka gona wani salo ne na asare maka gwiwa na a fadan maka da gaba ko mutanen madina ba ku ba tabbata a yakin da ba nasara a cikinsu la ku zama bai kama ku ba farji'u mu muna ga kawai ku koma gidajenku Allah ya ci gaba da cewa wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya wasu jama'ar kuma wasu ayarin daga cikin munafikai sukan zo su nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan zo su nemi izinin annabi ta wani salo ya ƙuluna inna buyutana aura sukan ce mu fa mun baro gidanmu tsirara wa ma hiya bi aura nan ku babu wani tsiraici da ke gidansu in yuriduna illa firara babu abin da suke nufi sai gujewa guduwa za su to a gudun kai tsaye ne ba za a yi ba sai an fake da cewar ai na baro gidana ba ba kariya zan je dan ga abin da ake ciki walau dukhilat alaihim inda a ce an shigo da wato ainihin wannan rundina ta masu taron dangin arna da suke so su farwa musulunci da musulmi min aqtariha ta gefe gefe na garin madina summa su'ilul fitna sannan fitnata sannan aka zo aka tambayi waɗannan munafukai da sauran kafirai yahudawa aka tambaye su game da abin da ya shafi alfitna yin tarayya da Allah da kuma yin ridda a atauha da kaga sun zo cikin gaggawa wa ma talabbathu biha ba za su yi jinkirin zuwa ga wannan fitinar ba ta tarayya da Allah da yin ridda illa yasira sai wato jinkirin da yake ɗan kaɗan wanda ba a rasa ba amma ba dai ga wato rashin zuwa kwata-kwata ba ko kuma ƙoƙarin da za su su gudu Allah ya ce wa laƙad kano ahadullahi min qabl ai da can sun yi alƙawari da Allah kafin wannan lokacin a bisa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙulla yarjejeniya da shi me suka ce la yi al-adbar la la idan yaƙi ya zo ba za su juya baya ba haka suka ce amma sai gashi yanzu na cewa sun baro gida ba ba kulawa ba rufi za su koma gidansu tsirara iki nan ku ce to ya kuma za a juya a gudu wa kana ahadullahi mas'ula alƙawarin Allah ya kasance abin tsiya bawa a tambaya za su amsa tambaya gaban Allah hadhihi suratul yahud wal munafiqun munafiqin kai wannan shine hoton al'amarin yahudawa da hoton al'amarin munafukai fi kulli zamanin a kowane lokaci wa makanin a kowane guri haka abin yake tafiya walakin al'aqibata kama qala ta'ala sai dai fa ƙarshe kyakkyawan ƙarshe kamar da Allah madaukaki yace ga bayin sa mu'mine ne Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri kan abin da kuke tunkara wa in tasbiru in kuka yi haƙuri kan duk abin da ke faruwa da ku na jarraba wa tattaku kuka tsoraci Allah kuka kiyaye dokokinsa ku dai kuka zama akan bin turbarsa da tsarin da yake so la durrukum kaiduhum shay'a mummunan tanadin su ba zai cutar da ku komai ba sun yi a banza inna Allah bima ya'maluna muhit Allah zagaye yake da sanin abin da suke aikatawa ya gama yi musu kakaf idan sanin abin da suke sai sun kare karkab sai ce abu ta kaza a yi kaza sai ku ga abin da suka yi a banza a wofi as'ilatul lil muraja'a tambayoyi domin komawa abin da aka karanta mallazi la'iba dauran kabiran fi naqdi bani mu'ahada wane ne wanda ya taka rawa mai girma wajen sa yahudawan banu ƙuraiza. su warware alkawarin da aka yi da su bi ne akhdab ma daurul na fi hadhihi al-ghazwa me rawar da munafikai suka taka a wannan yaki tserewa ko da kuma jefa wa muminai shakka da kokwanto akan abin da suke wajen tabar da su da sa su su ji wato anin sun sare man arsalan nabiya sallallahu alaihi wasallam litta'akkuri min khabari na qadil mu'ahada wa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aika don tabbatar da warware alkawarin nan da sa'ad dan mu'ad kuma sa'ad dan ubada shugabannin ausu da khazraj to mala ya ce gaba ta gaba da babban baki ma waqa'a min qitalin fi hadhihi al-ghazwa abin da ya faru na yaki a wannan yaki laqad fuji al-mushrikuna bi ru'yati al-khandaq an yi wa mushrikai kwatsam da cin karo da wato ramin da aka haka da gwalalan da suka ci karo da shi suna ga cikin ruwan sanyi za su zo su gama da manzo da sahabbai a ɗan ƙanƙanin lokaci da zuwa kawai sai kwatsam suka ga wato wawa keken rami a gabansu fa huwa amrun lam yakun ma'rufan inda al'arab wannan abu ba sananne ba ne a gurin laraba su ba san da irin wannan tsari an musu ba zata fa aqamu muhasirin Madinata. sai suka tsaya a matsayin to za su tsare mutanen madina ba shiga ba fita ma ga suma inda za su ta shaharin kusan wata guda in ba taimako na Allah ba kuna da wani abin da za ku kai baki a wata guda duk sai yunwa ma ta karar da ku ga hakan da suka yi shi ma dama a cikin yunwar aka yi shi ko kamar da muka yi lam yastati'u tajawuz al-khandaq arna ba su iya tsallaka wannan rami da aka yi ba faqad hala bainahum wa baina nushubi harbin ma'al muslimin wannan rami ya shiga tsakaninsu da tsakanin afkuwar yaƙi tsakaninsu da musulmi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa qad ikhtara lil muslimina mawqi'an makinan kuma a daidai lokacin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zaɓa wa al'ummar musulmi guri wanda yake mai girma amintacce amintaccen guri kamar yadda a lokacin yakin Uhudu ya zaɓa musu maganar dutse suka saba aka samu matsala to yanzu ma ya zaba musu guri amintacce mai girma a yanzu ba a bashi ba ko an sa abin da aka sani a can baya an yi karatun tanus fakanat zuhuruhum ila jabal sal sai bayan duk wani musulmi a wannan lokaci zama wato yana ɓaryar dutsen da ake cewa sal ko dutse wawa ke ƙato a garin madina to nan inda dutsen yake bayan musulmai ne da haka ba wani wanda zai iya hauro nan dutsen ya zo musu ta baya wal khandaqu amamahu shi kuma wannan rami da suka haƙa gwalalo yana gabansu kariya gaba kariya baya to wannan yana gabansu bainahum wa bainal ne na tsakaninsu da tsakanin arna arna na can ɓaryar su kuma suna nan ɓaryar rami tsakani wa qad tahayyara al mushrikuna arna sun ɗimauce duk tihamihi wajen yadda za su kutsa ta cikin wannan rami su isa madina fa kullama hammu bi zalika duk da suka himmatu ce to a yan dabarar da za a yi a shiga a tsallake wannan ramu a ta cikinsa a hauro a shiga madina duk sanda suka himmatu da za su yi haka amtarahumul muslimuna bisiham sai musulmi sai musu ruwan kibiyau kibau sai kibiya ko ta ina sai ko a koma ba zai shigo ba falam yakun bainahum illa rami wan nibal ba wani abu da ke tsakanin sai dai jifa sai kuma kibiyoyi in ba kibiya ba sai dai jifa amma ba yadda ka iya ka shiga lakin na ba'dul mushrikina amma duk da haka wani daga cikin mushrikai ko wasu sashi daga cikin mushrikai waje da makanan bayyakan fil khandaq sai da ya je gurin da ya ga a cikin inda aka yi haƙan na wannan gwalalo akwai inda bai kai sauran faɗi ba akwai ɗan alamar ɗan kunci akan sauran guraren sai ije ta nan faktahamuhu suka kuwato ainihin kutsa ta nan alal musulmi ne suka shigar wa musulmi wa fihim amru bin akwai wanda ake ake cewa amru dan wud dan kai amru bin abd amru dan abd ina cikin su waɗanda suka yi wannan kutsawar wa jama'atin da wasu jama'a tare da shi wa kana amru shi wannan amru bin abdud ya kasance mina shuju'an al-ma'rufin ina daga cikin sanannun jarumai gwaraza a harkar yaƙi fa kharaja lahu aliyun bin abi talib sai aliyu dan abi talib ya fito zuwa gare shi radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi wa barazahu ya gaba da gaba da shi fa qatalahu kankace kace mai wannan ya kashe shi wa farra man ma'ahu sauran suka ce to an kashe uban tafiya ina ga mu kafa mai na ciban baki sai gudu to da haka damar da suke ga sun samu ba ta amfani ba walakin na hajamatul mushriki na lamtan katse amma duk da haka kai farmaki da hari daga wajen arna bai yanke ba حتى أن رسول الله صلى الله lamya وسلم والمسلمين لم يتمكنوا في أحد الأيام من أداء صلاة العصر hasir ta kai saboda tsananin ƙoƙarin kai hari da farmaki daga wajen arna hakan ya sa musulmi a wata rana daga cikin ranakun da aka wannan killace sun ba su iya yin sallar la'asar a lokacinta ba illa ba'da ma gharabati shams sai bayan da rana ta faɗi suka yi ta walam takun qad shuri'at yawma idhin salatul khawf kuma a wannan lokacin ba a shar'anta sallar tsoro ba bari a rabu biyu wasu na gurin manzo wasu kuma suna fuskantar abokan gaba akhraj al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun rawaice hadisi an na radiyallahu ta'ala an wanda ya karbo daga sahaban annabi ali Allah ya yarda da shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu qala yawmal khandaq cewar haƙiƙa a ranar yaƙin khandaq annabi ya ce mala Allahu alaihim buyutahum Allah ya cika gidajen arna wa quburahum ya cika wato kaburburan sunaran da wuta tsagwaro kama shagaluna an salatil wusta kamar yadda suka ɗauke mana hankali daga yin sallan nan ta tsakiya sallar la'asar kenan hatta gabata shams ba mai ta ba har sai da rana ta faɗi Allah kai musu wannan sakayyar sakamakon abin da suka jawo mana wa fi sahihi al-bukhari kuma ya tabbata cikin sahih al-bukhari an jabir bin abdullah daga sahabin annabi jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya yarda da su anna umar ibn al-khattab anna umar ibn al-khattab yace haƙiƙa sahabin annabi umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yarda da shi ja'a yawm al-khandaqi ya zo a ranar wannan yaƙi na gwalalo ba da magharabati shams bayan rana ta riga ta faɗi ja'ala ya ku fara ƙuraish ya kama an taya wa kafuran ƙuraishawa zagi wa ya ce ma kittu an usalliya ban iya yin sallah ba ta la'asar hatta kadat shamsu an gruba har sai da rana ta yi dab da faɗuwa ƙalan nabi sallallahu alaihi wa sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ma ya ce wallahi ma sallaituha na rantse maka da Allah ni ma ban sallace ta ba abin ba kai kaɗai ne Umar fa nazalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam batahan ko batahan sai ni da manzan Allah da sauran al'ummar musulmi muka sauka zuwa gurin da ake cewa batahan fatawadda'na muka yi alwala laha dan yin sallar la'asar fa sallal asra ba'da ma gharabati shamsu manzo isallaci sallar la'asar bayan rana ta riga ta faɗi a lokacin thumma salla ba'da hal maghrib sannan bayan idan da ya ta yi sallar magharba haka kuma sauran musulmi wa ragama tulil hisar duk da tsawon wannan wato killacewa da aka yi wa al'ummar musulmi da tsare su falam yastashhad min na illa thamaniya ba a samu wanda suka yi shahada ba cikin al'ummar musulmi sai mutum takwas kawai minhum sa'ad bin mu'ad daga cikinsu akwai sa'ad ɗan mu'ad sayyidul aus jagoran wato kabilar aus da ke cikin garin madina cikin manya-manyan kabilinta radiyallahu ta'ala anhu allah iya da shi me dalilin rasuwarsa usiba bi sahamin a cikin irin kibiyoyin da arna suka harbo an same shi da kibiya fi akhalihi a wato ainihin jijiyar da ke sangalin hannunsa akwai jijiya mai kai sakon jini mai gudanawa da jini babbar jijiya take bi ta sangalin hannu a nan kibiyar ta same shi wastajaballahu Allah ta'ala du'a'ahu kuma tuna Allah ya amsa addu'arsa wa aqarra ainihu ya wato sanya ya masa idanunsa fi bani ƙuraiza game da abin da ya gani wanda ya faru da banu quraiza wa hakkamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim inda manzon Allah ya sashi ya zama alƙali game da su a abin da ya gabata wa sabaq alhadith an dalika magana akan haka ta gabata tun sanda aka magana akan banu quraiza to Allah ya nuna masa abin da yake so ya gani thumma taqada jurhuhu ana cikin haka sai wannan ciwo nasa ya balle da jini ka san ciwo in rauni koya wata motsawa ta sa wato ani inda ya dan kame jinin sai kuma ya bare ko ya dare to sai wannan wato ani ciwo nasa ya balle da jini wa mata shahidan kankace mai wannan ya mutu yana shahidi radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi wa qala anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace game da shi اهتز أرش الرحمن لموت سعد بن معاذ الأرش أبنجي كان سيجر جزا سبو متور سعد بن معاذ أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحيهما إمام البخاري ومسلم سكر وتشونا حديثي أشكين صحيح للتافنس وفيهما ya tabbata ta cikin sahih bukhari da muslim aidan kuma dai anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewar haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi uhdiyat lahu hulla hullatu harir an masa kyautar wani alhariri set shi yake cewa hulla zani da mayafi ko ka ce wando da riga duk dai abin da zai zamanto set guda to an masa kyautar wannan na alhariri faja'ala ashabuhu yalmisunaha sai sahabban annabi tsira da aminci Allah subbata a gare shi suka rika shafa wannan alhari wa ya'jabuna min liniha suna mamakin laushin da ike da shi da taushi faƙala sai ce a ta min lini hadhi mamaki kuke yi na laushin da taushin wannan alharirin lamana dilu sa'ad bin mu'ad ina tabbatar muku da tabbas hankici hankicin sa'ad ɗan mu'ad fil jannati da yake da su a gidan aljanna khairun minha sun fi wannan alharirin wa wajen laushi da taushi ma ba a haɗawa to idan hankicinsa sama ya fi alharirin nan ina ga kuma wato suturarsa ko abin da ya shafi makwancinsa to wannan ma bayani ne akan daraja da matsayin da Allah yi masa wannan yakin shine sanadiyar da ta sa aka kai ga furta mana wannan muka sani ashe Allah ya yi wannan ikon nasa na an same shi har hakan ya zama dalilin mutuwarsa don a ji wannan matsayin da yi masa don ya isa zuwa ga wannan darajar da ya tanada masa wanda da an bari da aikace aikacensa da bai kai ya ita ba as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da karanta bima za fuji al mushrikun da me aka wato ainihin yi ba zata aka yi wa mushrikai arna kwatsam da ramin da aka haka gwalalo da suka gani a gabansu ba zato ba tsammani wa min minhum tamakkana min iqtihamil cikin su waye ya iya samun ƙetare wannan rami shine amru bin abdud dan eh, naci dan kafiya ba eh لم يتمكن المسلمون من أداء إحدى الصلوات في وقتها في هذه الغزوة فما هي musulmai ba su sami ikon bayar da sallah daga cikin salloli a lokacin da ida ce su yi ta ba a lokacin wannan yaƙi wacce sallah ce salatul asr kamistu shida minal musulmi na fi hadhihi al-ghazwa mutum nuna suka yi shahada a wannan yaƙi mutum takwas man alladhi da arshur rahmani li mauti wane ne al'arshin ubangiji igirgije saboda mutuwarsa sa'ad bin mu'az to anan za mu tsaya can kamata mu haɗa shi da karatun gaba sai ya fi daɗin tafiya to wannan shine abin da ya ko wani sashi daga cikin abubuwan da ya wakana a wannan yaki eh. arna ta Allah ba tasu ba ga dama suna ganin sun samu amma kuma ba yadda suka yi an yi gangamin an yi shirin an zo ɗin kuma amma kuma a banza a wofi eh, ga ƙoshi ga kwanan yunwa shine abin da suka eh. kira sallah Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa wala wa ba'd wannan ce assalamu alaikum menene hukuncin waka shin ta haramta kai tsaye waƙa ba a cewa haramun ce kai tsaye inda har iya ita waƙa za a yi a faɗi halattaccen abu shar'antacce don karera magana ba ta fitar da ita daga magana da maganar da aka faɗa zube da wacce aka rera idan sun dace da dokar Allah da tsarin addininsa da magana da take eh, eh, eh, wacce aka rira da wacce take ta zuban a matsayin magana ɗaya suke amma maganar da take ɗauke da barna a cikinta ko a yi ta zubabbiyar magana ba rerawa da wacce aka rera hukuncinsu ɗaya ne su saboda haka inda abin da za ka rera na waka bai saba shari'a ba ba a ci karo da shigo da wani abu na haramci cikinsa ba ba laifi tunda manzo yana da sahabbai masu masa waka da mai da martani ga arna da suke sukan addini da kuma musulmi. irin su hassan bin sabit irin su abdullahi bin rawaha da sauransu har ma muna jin irin waƙen da ɗaya daga cikinsu ya annabi ma ya riƙa ta wasu a lokacin wannan yakin da muke magana ko ko nahnu alladhina bayu muhammadan alal jihadi ma baqina abada ko kashi nan da sauransu to wannan ba laifi bane mu ma an ka dawo na ta surtari na kan bada misali da mai wakar gargadi in kunna ya jiki ya tsira ya bismillah Allah mai abu mai kowa mai kyauta ba ni fasaha ba ni zalaka in yi bayani na a fahimta kaga shi ma a tsaron irin wannan yana faɗa ne irin mata halayensu da ɗabi'unsu ko irin sai malale ita dai ta kwance ta ta tashi ta nemi na kanta aka ga wannan ko eh kaga wannan waƙe ne ba kiɗa ba wani gasu infiraji gasu mai yar gagara waƙa yar gagara gasu na ɗan daudu shi bansa da alasan barka tun kwanansa bakwai ran suna ko <laughs> to haka irin waɗannan duk suna da da subulaliya wanda zai magana akan cewar yadda mutuwa take ta ɗau jariri ta ba uwar a lokaci ta ɗau uwar ta bar jaririn ta ɗau tsoho ta make shaho haka irin waɗannan duk to waɗannan ba saba da shari'a ba amma ko da su ɗin in aka ɗauko kaɗe-kaɗe da raye-raye an gane da juye-juye da rangwaɗe-rangwaɗe aka saka a ciki to an jagula su ko kuma a ɗauko abin da ko da shar'antacce ne ake faɗa mu ɗauka a ce misali wani abu ya fa yanzu wannan abin da muka faɗa na yaƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauko shi ka jero shi a waƙe za a ce abubuwa ne ka ɗauko daga hadisai wasu daga alƙur'ani wasu daga abin da ya wakana da manzo da sahabbai da arna to amma da za ka sako kiɗa da bushe-bushe da rairaye ka yi haramci an fahimta ko to aka fahimci wannan kaga ba za ka ce waƙe kai tsaye haramun ba ba za ka ce kuma kai tsaye halal ba sai ka bambance ka rarrabe sai ka faɗi wanda yake haramtaccen da wanda yake halattacce menene hukuncin fitsari a tsaye hukuncin fitsari a tsaye halal ne a inda ba zai taɓa kima da mutunci ba ya tabbata sahabin annabi eh, huzaifa in ba manta ba Allah ya da shi ke cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a bolar wasu jama'a a tsaye Aisha kuma ta ce duk wanda ya ce muku manzan Allah ya fitsari a tsaye karya iki aka ce abin da ta sani a gida ta faɗa shi kuma abin da ya sani a waje ya faɗa don batta na san da ya tsari a bolan nan an fahimta ko kaga abu ne mai sauki da za a iya fahimta to da shi sa mai littafin a sunan wal mubtada'at abdussalam yake cewa idan ka tsare dokokin shari'a a wajen yin fitsari a tsaye baka bayyana da ka ba baka yadda za zaka bata ka ba da za a samu wani ɗan. wutar ciki zo ya ce zai maka zafin kai juyo ka tsallara masa kaga shi ma na ya ɗau zafi saboda haka to inda ba za ka yi tsiraici ba ba za ka ɓata suturarka ba kuma yanayi kaga shi ma da aka ce a bola in yace zai tsuguna mai yiwuwa iyayi mu wani abu na ƙazanta a bola an gane ba kamar inda kake da shi ka sake za ka yi wannan ba saboda haka to inda dai ka tsare ba wani abu zai faru babu laifi in kuma kasancewar e kana ariyar da al'umma ba su da wayewa da sanin wannan hadisin su abinda suka sani har arna yake fitsari a tsaye har ma ana faɗa sai mai fitsari a tsaye an gane ko to kakka zo ka yi kai ma sa ka bangaren yan masu fitsari a tsaye an fahimta ko yawwa sai ka zama da fikihu kake abinka wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda ya auri 'yar kanin babansa wanda ya auri 'yar kanin babansa ya auri matar da ta halatta gare shi an gane ku gashi nawa banati an mika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa har zuwa ƙarshe to da ka ya halatta za ka iya auren yar kanin babanka za ka iya auren yar kanwar babanka ko yar kanwar babanka ko yar kaninta ko wanta wannan babu laifi shirya menene alharis alharis wanda yake mai gadi mai ba da kula da tsaro a guri shi yake cewa alharis wannan kuma yake cewa tambayarsa shin mace mai haila tana iya yin azumin nafila ko na farilla ko na ramuwa mace mai haila ba a halatta mata ba a yadda ba haramun ne ta yi azumi kowanne ko na nafila ko na duk gari na farilla ko na ramuwa ko na bakance ko ma dai wani bai halatta mace mai haila ta azumi sai ta tsarkaka shin idan mutum yana jin ba a juma'a idan wani ya dame ku da surutu kai kuma ka nuna shi da yatsa wai kana da juma'a ko kwaya abin yake e kana da juma'a magana da zance aka hana ka kuma kai magana ba haka kai masa to dai shiga taitahinsa kada ya hana ku jin hudu ba kuma shi bai ji ba shi ku ba ku ji ba to in wannan zai sa ya tsawatu ya bari to babu laifi eh, ba zai zama hukuncinsa ɗaya da magana ba wannan kuma yake cewa idan mutum zai yi alwala a cikin banɗaki shin zai yi bismillah idan banɗakin ba na bayan gida da fitsari ba ne za ka yi bismillah ko kuma idan inda za ka ke alwala a cikin banɗakin banɗakin ina da yalwar da akwai ɓangaren da ka ware a nan ake fitsari da bayan gida akwai kuma ɓangaren da ba kwa yin wannan in kun so yin wankan ku na juma'a a'a na haila a'a na biki a'a na sauran wanka da ake idi za a kuma kamacin su a nan kuke yi to kai bismillah a wannan baryar ba mu laifi wancan kuma da baka kake kai fitsari ko bayan gida baka yi a nan to ba za ka yi eh, a nan kake kai ba za ka yi bismillah a nan ba saboda yin bismillah a gurin da kake wanka ba laifi ba ne amma yi a inda ake fitsari da bayan gida nan ne ba daidai eh shi yasa dama gabatanmu da ake gida da yalwa za ka tallafe ya kai uku duk gidan mutum ɗaya ne koda da 'ya'ya sai dai kawai bambancin bangare-bangare amma kofa haka za ka shiga gidan ka tar da shi iya ganinka za ka tara akwai ban ɗakin wanka akwai na bayan gida akwai ban ɗakin wanka akwai na bayan gida in gida da yawa ma za ga ba ɗaya ba ne to haka da za ga aiki shi sa manzo yake cewa kada ɗayan ku yi fitsari a gurin yin wankansa eh ba a so sannan shi cewa idan mutum ya zo wanke hannu zuwa gwiwar hannu a cikin alwala ya zai yi wajen tsatsefe yatsun hannunsa eh, idan ya zo yana wanke haka to a nan magana tsatsefe ai haka ne wani lokaci da ƙaramin ɗan yatsa aka fi so da shi ne yake iya shiga ko ina cikin sauki sai zamanto wannan tsakanin tsakanin zai tsatsafe maka an gane ku kuma ka sa wani ɗan yatsan ba shi ma yi abinda da ake nema samu menene hukuncin tunani mai kyau ko mara kyau ina da lada ko zunubi tunani mai kyau yana da lada tunani mara kyau yana da zunubi an fahimci nufinsa eh tunani mai kyau himmatuwa da za ka yi abin alkhairi ka na shi in an sami himmatuwa da ji a ranka za ka yi to in baka ma yi ba za a baka kyakkyawan lada cikakke man hamma bi hasanatin falam ya amalha annabi ya ce wanda ya himmatu da wani kyakkyawan abu ai shi ma ta tunani ake da an tunana ake himmatuwa to in ma bai aikata ba yana da cikakken lada idan ko mutum ya himmatu da zai mummuna sai ya fasa annabi ya ce nan ma za a ba shi lada saboda fasa abin tsiya alheri ne amma idan ya himmatu da abin tsiya kuma ya aikata za a ba shi zunubi guda in ko ya himmatu da kyakkyawa kuma ya kai ga aikatawa karamin takadiri lada goma an fahimta ko to kaga shi idan tunani ya zama mummuna in ka yi shi ka aiwatar to sai ka aiwatar za a baka laifi in baka aiwatar ba to fasa wadda kai a rahama ta ubangiji da jin kai lada za a baka tunda ka fasa abin tsiya ai an fahimci bayani yace ya kasance yana da mai gida kirista amma ya hana mu zuwa wajen aiki ranar lahadi ni kuma na kara da juma'a yaya abin yake lafiya lau shi ya ba da nasa hutu kai ka ba da naka a kan kanka wanda zai je juma'a ije kai kuma kana ga cewar wanda ka sake ka tafi juma'a a kan kari ka zama cikin masu samun wato wanda ya gabatar da raƙumi ga Allah don neman kusanci saboda ya zo masallaci a kan kari an yi rijistar cikin yan zuwa masallaci da wuri kake ga in baka je ba shi za zaka fi sakewa kai wannan shirin ka tafi shikenan in kuma kaga zaka iya zuwa ka samu juma'ar kuma ka je ai wani abu da aikin da kai baka laifi ba a shari'a tunda Allah ya ce wa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu shi Allah bai hana ba amma ka ga cewa za ka samu matsala da yin sallar in ka sai ka tsaya ka sallar ka lafiya lau da ba ku da matsala da shi ka yi hutun lahadi da juma'a shi kenan in za ka samu matsala da shi ne to da ka samu matsala gwanda ka tsaya ka goge ka kware ka iya abin da kake kuma ka samu abin da ya kamata ka yi juma'ar kuma ka samu aikin ya eh, shi ne abin da ke sannan ke cewa idan zan azumin litinin da alhamis zan iya ɗaukar azumin ranar lahadi da daddare ma'ana a ranar lahadi da daddare i ɗaukar wa kansa zai azumi na ranar litinin i tashi da shi idan ma da daddare ake niyyar azumi haka aka fi so sai dai in baka sami ba ne a da daddaren shi azumin nafila an halatta ba kana iya niyasa ko da asuba ta yi in dai baka ci komai kace to na saɓe ya saɓu eh, amma ka iya yin niyyar tun cikin dare dama ka aka fi so niyyar ta gabaci aikin shi zamanto ya fara tun daga hudu alfijir zuwa wato ainihin faduwar rana niyyar kuma ta gabaci wannan lokaci eh. wannan kuma yake cewa idan na rasa a biyu a sallar isha'i shin zan karanta fatiha da sura ne ko kuma fatiha kawai zan karanta kuma zan bayyana ne ko ko zan ɓoye ne ya abin yake me amsa ana fatiha fatiha kawai zai karatu a ɓoye kuwa haka ne ko akwai mai ɗan an gane ko wannan shine daidai zai ɗauka cewar biyun da ya zo ya tarata da limam su ne na farkonsa inda sanda ya zo ya yi kabbara harama a matsayin fara sallarsa abin da ibiyo wanda ya samu da liman shine farkonsa me yasa karatun ya a ɓoye fatiha fatiha biyayya da aka ce wa liman in ya tashi ya zai ci kora ragowar abin da ya rage masa fatiha fatiha karatu a ɓoye don yanzu ne zai na ƙarshe in kuwa ce zai fatiha da sura fatiha da sura karatu a fili to kamar yana cewa abin da idilimin ƙarshen sallarsa ne yanzu ne zai yi farkon to in ya gama kuma sai ya kabbara harama tunda da baya da baya yake ko to saboda haka wannan amsar da aka bayar ita ce daidai eh. yake cewa mutum ne yake ɗaukar kuɗin mahaifinsa ba tare da sanin mahaifin ba to cikin ikon Allah sai yaran ya dinga samun wasu kuɗi duk wata sai ya ba wa mahaifin nasa shin ya biya ko yaya idan ya rika tunda dama ai yana dauka bai sani ba ko to sai ya rika warar kudin nasa yana mai masa bai sani ba a matsayin yana biya in ya gama biya to kuma in ya so ɗaukan wani abu ya bashi sai ya bashi amma ya rika ɗaukan kuɗinsa na damasa da shi na ce Allah sa a fi haka na ku kuɗinsa aka damasa da shi <laughs> na ku ka kake ci <laughs> eh duk da za su iya mai yiwuwa ta haka a matsayin shi na ɗin ba ba shi kuɗin sa yake amma mafi kyau yadda ya ɗiba bai sanin bai mai masa na kuma irka ɗiban nasan kuma yana bashi a matsayin kyautatawa a kuma ai za a kwabula kuma ai ba ya gaya masa ba eh, ai kada ya gaya masa cewar kuɗin ka ne saboda an rufa Allah ya rufa ma asiri ba a kama ba yanzu kuma in yi haka zai tono kansa ba sun kawo ba daidai ba ka tona kanka sai eh, sai kuma rashin yadda duk kuma abin da ya zo nan gaba sai rika cewa kai ku hankali da wanda fa haka ya rika ɗebo min kuɗi ban sani ba kace me hmm. eh. <laughs> <laughs> mutumin da ya fita aiki yana bai samo ba akan hanyar sai ya samu ɗari biyar itsinta cigiya zai yi ko a arzikin Allah ne ya koro masa <laughs> shi da abin da manzo yake cewa wanda ya tsinci wasu kuɗi daga cikinku to ya kiyaye da su ya cige ta idan mai shi ya samu ya bashi idan aka shekara yana cigiya bai samu mai shi ba sun zama nasa Allah ne ya koro masa arziki to in a wannan ɗan tsakankanin ibada cigiya to wanda ya san yayar da wani abu yi bayani a karɓa a gurina kuma da ya shiga gida iranta an gane ko ya san da kuɗin a kansa amma saboda tsaka da mai wuya ake da ita a cikin gidan isa aka yi wani abin da aka yi aka samu wato mafita amma kuma yana na yana cigaba da cikiya wanda fa ya yadda kuɗi iya bayani ba shi kayansa to ran da aka samu ce e eh, kware eh, kuwa nawa ne ce ɗari biyar ce haɗaɗɗu ko daban-daban ce ai dunkulalle ya ce kuma ji dama dunkulalle ce to anan zai iya masa bayani to wannan kuɗi a daidai guri ka za tsince su suna wuya na in Allah ya kai mu ƙarshen wata za ka karɓi kayan wannan ba matsala ba ne eh, eh. a aiki titi a gurin wucewa mutane ne ko ba gurin zama akan iya kintata cewar waɗanda suke ɗan tsakanin gurin inda gurin zai tafi eh amma dai ba ba wani ko wasu gidaje ko su masu sana'a haka eh to kaga wannan ai shi ma ko ta shi shi buha a ciki cewar ma wa za ka yi wa cigiyar na ba gurin da ba guri bin za ka cigiyar a ai ba a me yasa me kai kai sai ka yadda ya da ya da ita dai <laughs>

ya halatta a yi bismillah kamar inda wajen wanka kamar irin ban akwai na zamani ne ga can gefe guda wajen flushing ga kuma nan gefe guda kamar ba wajen wanka haka ba iya zama ka kamar a nan fa shi ma ka yi bismillah din kuma ya yi to ni nan na fi cewa da wanda duk yake da irin wannan banɗakin mai haɗe da biyu a ciki in ka san za ka shiga don yin wankan janaba to yayin da kai addu'ar shiga ban daki ka ce bismillahin ka ta fara wanka tun da ka san da ka shiga wankan za ka ya fi a ce sai ka shiga kai tunda dai akwai tarayya ta gurin guri ne wanda za a ce ba raba ike ba kofa ɗaya ce kuma guri guda ne kuma warin da wannan abin ike barwa wannan ba zai kubuta ba nan ɗan ɓangaren duk kusan abu guda ne to na fi ba da fatawar irin wannan ce zai fi akan sai ka shiga kai in kuma sai da ka shiga din. to ka bayyanar ka yi ta a ranka ya fi akan ka bayyanar Allah ya samu dace e na masallaci kuma cewar a masallatai a zo yan agaji su da cewa ku shigo nan ku shigo nan kuma lokacin limami ina hudu ba mafi dacewa ga al'ummar musulmi da dai duk abin da za ka yi na agaji sahabbai sun yi duk abin da za a yi na nusarwa da sa a hanya kafin mu akwai magabatanmu. saboda haka su ba a samu suna irin wannan ba ya kamata a ce al'ummar musulmi suna da wayewar da za su rika aiki da ya kamata a gurin ibada su in a gurin ibada har sai an rika mu'amala da babba mai ya'ya goma sha ashirin talatin sai an ce ga yadda za ka yi ka jeru a inda ya kamata ka jeru sai an ce ka matsu da dadduma ka bayan kuma kana ganin ta saura duk ga inda ta ɗauko to an zama kamar dabbobi ku saboda haka wannan ya kamata a ce a cikin hudubobin limamai su yawaita bayani akan haƙoƙin zamantakewar masallaci a ranar juma'a abin da ya shafi ƙeƙetar mutane abin da ya shafi wato ainihin shimfiɗa da duma kai za ta fi da saura abin da ya shafi cika sahun gaba kafin wanda yake bayansa duka waɗannan zamanto ana yawan nanata su ko a tafi ana ta hudu ba akan wasu abubuwan daban ga kuma abubuwan da su ne tushen sallar da kyautatuwar addinin da kuma gyaruwar al'ummar an basu shi za ka tattace muna da masallatai barkatai amma masu yin hudu ba ta juma'a bil haƙƙi tsiraru ne tsiraru ne ce ka tafi sallar juma'a kuma ka da da kumfar baki da fusata an taɓa wane shi kuma ya zo ya kwatsa a cikin hudu ba abin da yake faruwa da muke matsalar ka ta wani abu a gefe daban ka tona ita kuma cikin masallaci ka kwatsa kowa daban akwai abubuwan da warware su ba sa warwarwa a gaban taro sai dai wa abin wato ainihin rikicewa to irin waɗannan abubuwan duk gasu nan ko kuma ka da mutum ya ɗauko wani abubuwa wanda yake wani abu ƙarami can ina ta kumfan baki a kai ga babba ƙato wanda addini za a rasa shi a kansa bai ɗauke shi na bayani a kansa so da ku tuɗa abubuwa ya kamata a yawaita magana a harkar kasuwanci a cikin ƙwaryar masallaci harkar abin da ya shafi wato daidaita sau harkar abin da ya shafi tsatsallakawa eh, harkar abin da ya shafi kakka wuce ta gaban mai sallah duka waɗannan za ka ta gani gasu nan birjin. to sai a kyautata bayani a kai a yawaita a kuma wato yi filla filla filla da kuma za a yi hudu ba goma ana bin waɗannan ya yi daidai saboda a kawar da wannan matsalar sai kuma sake ɗauko wata matsalar da ita ma tana da ƙarfi da kuma wato yawan faruwa ita ma sai a ita ta yinta duk masallaci a ɗauka akan ce duk inda ka je a kano abin da za ka ji ke saƙon da ake barwa kenan akan gyaran sau akan wato anin hana ka ba su sallah hana abin duka irin nan to aka ba da wannan saƙon kowa ya zo yana ka a yau hudu ba da aka kaza ce ai mu ma haka ai mu ma haka saƙon ta cikin sauƙi sai ga ana magana amma sai ka tarar galibi ba haka ba wani ma sai ka tarar ba shi kansa a gaggauce da limamin kawai abin da ya zo dai to abubuwan akwai gyara ta bangaren masu gudanar da ba ta bangaren al'ummar musulmi da suke sauraron hudu ba haka da za ka yi ta gane ruwa to da haka su kansu yan hisaba da ya kamata a ba su horon da ya dace yadda kowa ya kamata ya tsaya ya ji hudu ba su ba suna da haƙƙin su ji hudu ba amma in dai suka shagala da wani zaka in ka tambaye su hudu ba da haka ba su iya zantar maka da ita kamar da mai sauraro ya zauna tsam iji zai zantar ba kuma saƙon nan da su ake ba ba kuma tasu hudu ba ake musu daban ba an fahimta ko to da haka kamata a ce su kansu jagoran sun ɗauki salon da za a yi yadda za a gyara abin su waɗanda har kullum ba ma kai wai sai a maganar hudu ba ko abin nan har yanzu a najeriya dai nan dai da yake rayuwa babban abin da yake ciwa shugabanni tuwo a ƙwarya kenan idan ana da matsala maimakon a yi ƙoƙarin wayar da kan al'umma a kan matsalar su fahimce ta kyakkyawar fahimta kuma ta zauna musu a rai sai a rikabin wani salo ko dai a fi ƙarfinka ta ƙarfi da yaji sai ka yi abin da ake so e, wanda idan wannan ƙarfin ya kau sai a koma gidan jiya haka ake yi sautari ba ma san abu kaza a gwamnatin nan to shikenan bari duk wanda i matakin kaza amma in ya yadda a wannan abin yana da ƙazanta ina da muni bai dace ba to ko kana gun ko baka nan ba zai ba to wannan koyarwar ya kamata a bada karfi a kanta a rena al'umma akan sanin daidai da aiki da daidai a rena su akan sanin barna da kauce mata to ko kana gurin ko baka nan za su amma in kawai magana ce ta kafi karfin su to ran da ba kai za su koma kan abin da suke saboda zuciyar ba ta riga ta yarda cewa wani abun daidai ne ko ba daidai ba ne haka muka ta yi a harkar abin da ya shafi ko yanzu da ake wannan maganar tsaftar wata-wata din a ce ba gwamnatin ka gani ba dokar za a yi maka wata-wata za a yi ba kafin ma lokacin shara tun ya nisa a wajen aikinsa amma in ya gamsu cewar addini ne izo da tsafta har annabi yake cewa ku rika share gaban gidajenku yahuda ne ba sa share gaban gidansu to yanzu musulmi ne ma ba sa share daga gidan in ya koyi wannan ya sani ya kiyaye to ko ka ce masa asabar ɗin ƙarshen wata ko ka ce shi zai yi ko to wannan ya kamata a ce an baiwa karfi an tsaya an gani al'umma ana ɗora su akan abin da yake daidai suna fahimta suna kiyaye suna iya shi to sai a ga daidai amma in dai magana ka fi su ne ko kuma ka fito da wani salo na haraji ko wani waye sai ya ce to ai kaza ne za a karɓa sai ya tafi ka karba shi kenan ka sake shi kuma musamman an aka tashi masu sa'ar sai a sa wani abin da bai ta kare karya abu ne in barna ta sai ka jan cewa an kama mutum ya yi barnar da ta kai wato ainihin a yi salwantar da rai kuma kamar wai an masa tare dubu goma sai ka kyalkyale da dadi an kaji ko daurin wani ma daurin daurin sati biyu to haka za ka rika jin abubuwa irin wannan na'am

a shari'ance idan dai kuka yi wato tarayya wajen kisan rai to ana tarkato ku gaba ɗaya a kashe sau da kuka yadda ku yi tarayyar kisa wutan za ku kashe wani duk wanda ya iya ɗabi'ar kisa to kawar da shi al'umma sama al'ummar zaman lafiya ne barinsa kuma barinta cikin tashin hankali da matsala ne in aka san cewar misali yanzu gungun barayi da suke zo gida su kisa da za a ce za a kashe su duka a za su ce to ba fasu da sakat amma aka ce a ware ɗaya daga cikinsu su ai baka kawo da matsalar ba saboda kowannen su makashi ne an fahimta ko eh a shari'ar ce wannan abin da ya alkali daidai eh ka za ka ga wato rayukan da yawa ko haka yake abin a shari'ance ina ga sauran kamata mu basu wani lokacin sai mu ƙara sun lokaci a subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka